وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان أرواحنا الغفران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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na san gurga kun gabatar da ma'azira ga waɗanda ba su fahimtar harshen hausa da cewa wannan zama ana yi ne da harshen hausa yan uwa da suka saba zama tare da mu a wannan lokaci a shirin irin wannan shekarun baya sun saba jin abin da nake faɗa kuma kusan irin wannan ne nake maimaitawa shi kuma zan maimaita har yanzu shi ne cewa mu mun sami kanmu a wata al'umma wadda take matukan kishi na sanin ilmomi da tarbiyya na koyarwar iyalan gidan annabi saboda mun kasance maharumai tsawon shekaru mun gode ma Allah Allah ta'ala ya mu ya musulmi kuma musulunci nan yi shekara da shekaru a inda muka fito wala Allah kila ya kai shekara dubu ko ma fi don ko in su gine-gine namu wa'insu masalatanmu sun kai wasu shekara 800 wasu mu haka nan saboda haka musulunci a wannan nahiyar da ɗan al'amari kuma muna tsammani ko ba zan ci tsammani ba yan a haƙaƙe sun nuna mana wa'yansu abubuwa da suka nuna mana cewa tarbiyyan iyalan gidan annabi shi ya riga zuwa amma saboda wani dalili ya zama wannan abin kamar an danne shi alal misali akwai zan ka ba da wani akwai wani gida a zaria sunan gidan gidan zage-zage yanzu mutanen zaria sun san wata unguwa sunan ta zage-zage kun san mutanen zazzau ana ce masu zage-zage ko to wannan ba wai dukkan ba wannan gidan bil akhas sunan gidan kenan sunan su zage-zage to su suna tarihin cewa su asalinsu sun zo daga bengazi bengazi wanda take cikin kasar libya na yanzu kuma sun zo ne sama da shekara 700 da suka wuce su ne su bayanan gidan da ake ce gidan asalin gidan zage-zage sai ana ce ma unguwar ma zai unguwar zage-zage to suna zaman ashura suna da kuma littafi da rubutun hannu wanda suke rubuta maktal ɗin imam hussein suna karanta duk ranar ashura wannan kuma ka duba za ka ga lalle tun fitowar tun fitowar imam hussein daga madina har zuwa abin da ya faru haka na aka bi tiriyan tiriyan ni tun ina dan karami ban ma raga ba tun ina dan kamar ɗaya shekara goma ina zuwa wannan zaman ashura to a lokacin na fara jin zaman wannan maganar ashura a gida yadda aka ba da bayanin fitowar imam da da ma ainihin umma salama ta fito masa da wannan kwalba din ya simbanta ya ta ya ce mata in ta ga ya zama ja an kashe shi aka nan tire tire har ya zo a kashe shi to kuma an gama duk shekara za a karanta to amma in ka tambaye su to ina asalin wannan abu suka su ce haka kakannin su haka nan iyaye da kakanni haka suka gada har yanzu rubutun ba ana bugawa ne a da inji ba suna rubuta ne da hannunsu shi makatar to akwai mu banda wani akwai wani gida su kuma a nan nasa yan uwa da suka zo na da sun san wata unguwa sunanta alhazawa da yawan yan uwa sun zauna alhazawa ɗin asali shi ma gida ne alhazawa da yadda yasa ake ce masa alhazawa an ce mutum hamsin maza yan gidan suka tashi suka taka da kafa suka yi tun kafin bature ya zo to sai da suka dawo waɗansu ma an haife su akwai wani tsoho wanda ya rasu shekarun baya wanda aka ce shi a wajen dawowa ne aka haife shi ko a wajen zuwa ne shi ma ana ce masu alhaji wajen dawa wajen dawansu ne kasuwan lokacin da fai akan shekaru to su ma suna suna zaunawa a lokacin ashura shi kwana goma da tun ga farko har kwana goma su zauna su yi ta kuka aka tambaye su mai suka ce suka ce haka wasiyan su ne sun ce musu watan ashura ya kama to tun ɗaya ga wata su yi ta kuka har zuwa goma ga wata kuma har yanzu na abin su to kuma banda wannan akwai akwai wani gida kuma da suke ce musu Yusuf hawa dai a cikin garin Zaria ina ga afwan ina ga maka wanda na sani ta yi shigen irin wannan a wayansu garuruwa wanda su ma suna zama irin na makoki din su ma ranar goma ga wata har ma wasu daga cikin suka zo ranar bayan ashura suka zo suka gaishe musu ashura su sun daɗe suna irin wannan amma su lalle duk da suna bakin ciki amma lokaci guda kuma ana ana cika ciki to amma yanzu yanzu abin da suke faɗa suka fahimci lalle a lalle kuskure don baya da za a haɗa bakin ciki da wani kuma wai cika ciki cikin ka yana baki kuma yana cika a lokaci guda ba zai yi sai suka gane cewa lalle kuskure ne a haɗa bakin ciki da cika ciki saboda haka yanzu ma sun daina cika cikin an suna da bakin cikin ne su ma saboda sun ba da tsoro to ina ba ku duk misali ne kun ga irin abubuwan yana muku cewa a shi a da can ma akwai wannan koyarwa ko ba lura ba amma abubuwan da suka dandane su da yake ainihin hukumomi sun zo sun rarraba mana shiya shiya sun ce mu wajen magarib magaribar arabi wanda daga nan ne abuwa ya kwarara ya zuwa gare mu musulunci ya kwarara magaribar arabi ainihin eh, su an ba su malikiya da kira'an warshi za ka ce zama shi ne abin da aka gada a wannan nahiya to wani ne kuma ya danne shi wani amma bai kawar da wannan tunanin mazulumin ta kun ga kenan ashe yana nuna cewa wannan wannan akwai gabatan zuwa musulunci ta hanyar koyarwa ahlul bait amma siyasar hukumomi na bin mazhabobi ya danne shi to sannan kuma ko wani lokuma mun taɓa da wani dan murtaniya a nan wajen taron majama'ar albait shi da ya miƙe sai ce ya ce wani ya bada bayanin cewa wai banu umayya so suka yada addinin musulunci a cikin maganar sai bada sai wani mutum ya tashi ya ce ba haka ba suka yada musulunci a magaribar arabi da kuma banana ya sai shi san ba haka ba su siyasar mulkin su suka yi waɗanda suka yada koyowar addini su ne almajiran imam jafar sadiq bayan da yi wannan maganin sai na same shi na ce na ji daɗin wannan magana taka amma zan so ya zama ainihin akwai akwai akwai su hujjodi ne ba kawai mutum ya faɗi magana ba ko wata shaida ne ce na akwai nace ce akwai kamar takardu da wani sai ce lalle akwai na ce zan so in samu sai na ɗauki adiresin ne bayan nan kuma dai ba daɗewa aka yi waƙiya kuma aka lalata mana ko so ban sami sala da shi amma na san tun da ɗan Mauritania ne ya halarci taron majami'a albert wata na kila ma halarci shi ya ce lalle akwai akwai su da takardu wanda suka nuna hakan suka nuna ishara ga hakan to ba mamaki in ka lura mutum yin lura an ba da bayanin cewa shi imam zainul abidin alaihi salam ya kasance yakan sai sudan haka suka rubuta sudan kun sama nan sudan <laughs> bakin mutum kenan sai kan sai sudan ya zauna da shi shekara guda sai bayan shekara ya sai sai a matsayin bawa sai ya zauna shi shekara guda sannan yana hidima tare da shi yana bai da shi sai bayan shekara sai ce masa kai mutumin wani gari ne ya faɗi garin sai ce nawa ne guzurin da zai ishe ka zuwa garin ku aka ce sai ba shi guzurin da sai shi gida gobe kai shi gida ya yanta shi bayan shekara guda to waɗannan irin waɗannan mutanen in suka koma sudan sudan ƙasa kuna tsammanin mai za su koyar Yau kawai andubar saboda sun zana ta imam zainul abidin shekara guda sun yi sallah tare da shi wanda aka ce na kan bi duk tushen kowace da benuwa ya raka a biyu kuma akwai da kimanin dabinuwa dubu ɗari yakan je kowace dabinuwa ya raka a a wannan ya tushe ya je raka a a wannan tushe kuma kwayan nan zai kasance suna tare da shi an fahimta ai suna sun ga sun sun koyi ilimi sun koyi tarbiyya sun ga abubuwan da idan su ya gani sun ji abubuwan da kunnan suka ji in suka koma garinsu mai za su yada abinda suka koya saboda yi wannan faɗin yana cewa su suka yada addini to amma dai yau da kullum abin da muka waye gani dai mun waye gani dai mun gaji malikiya mun gaji kuma fahimtar ah, ta mazhaba kenan mun gaji mun gaji kuma fahimtar ah, abin ash'ariya ta fuskacin aqaid da kuma ainihin amma ta wajen fuskar luga nakan ce gaskiya mustawan luga lalle ba ban waya ba lalle mustawanmu na luga daidai yake ma haddata da manya-manyan hauzatul ilmiya da ke iraq da iran su ma manya mai wani nan littafin da suke muke karanta a gidajen mu shi ake karanta a alfiyar dan maliki har haddace shi mutanen mu ke da kuma um, uh, wannan makamatul hariri da shu'ara al-jahiliya duk mutanen mu sun saba da su san su luga sosai suke kawo musu a wayansu mukaddima wasu ma ainihin mutanen mu suka rubuta kamar ishiriya ishiriya ne dinnan ishiriya ne dinnan kirkiran mutanen mu ne wanda wani ne yayi ta mai suna'i ko san suna yadda bai shi wani ko mana ana ce mashi Umar Alfuti shine yayi ya yayi mata ta hamisi ya kara mata karin baiti da kuma dango يمشي تايت خميس ta hamiyar zai mai taimai shi da hamziya alhali da sana'iya ce to karanta yaban annabi ne muna karanta saboda sanin luga to in gaske wanda suke so mu asali ko andalusiya ko maghrib ko nahiyar namu in ka gabas ka ce musu misali ba za su a wajen mu aka yi ta an fahimta ai mutanen mu na ihtimami da ruga sosai ba za su iya magana da harshen larabci ba amma yanzu littattafai da suke suna nan da arabiya ana karanta su a zauruka kuma in aka yi arabiya suna fahimta sai dai in kuma za su rubutu sai dai da arabiya kuma bayan juyin shi usman dan podio luga rasmiya a kasar hausa a hausa bace larabci ne duk takardun aiki duk da arabiya ake rubuta duk wasiƙun da shi shehu yake rubuta zuwa almajiransa duk da arabi ake rubuta kuma haka duk duk takardun aiki ko da a shari'a ne da ake na kotuna har ana rubuta bayanin shi takardun shari'a ne duk da arabiya amma aka yi magana da harshen hausa wanda shi ya fi shi yaduwa a wannan nahiya din har ma in suka yi wani abin suna rubutu da larabci din suka samu wata kalma da basu santa da arabiya ba sai su fashe da faɗi da sai su rubuta tsakanin ƙausu su ce ajami kamar su ce agwagwa sai a rubuta agwagwa sai a ce ajami ba san ne agwagwan ba sai ba sai a rubuta a ce wannan ajami ne don a gane cewa wannan kalmar wato kalmar ba larabci ke da ba kun ga wannan sai je alhamdulillah addinin musulunci ya kafu daram kuma ya karfi a nahiyar mu sai dai an haramta mana sanin koyarwar albert abin da ya je mana kawai ma wanda na sani shine makarunar akhlaq an san maka wani littafi ana ce mishi makarimul akhlaq ko mutane mana karanta shi an ba san mutanen ba sai an ce eh, imam musa bin ja'far sai a ce alaihi salam a cikin littafin ya ce kaza sai su ta karatu kalamai masu daɗi amma su wane ne ba ne wannan musa din saboda ba san shi ba amma littafin ya je wajen ba a karanta shi a matsayin littafin karatu amma mutane suna mallakan shi su karanta ko yanzu ka je kasuwa kasuwar littattafai a nan kasar hausa kace a baka makarimul akhlaq za ka an kawo maka wannan makarimul akhlaq to suna karanta mutum za ga yana duba ɗali'ansa yana gani amma bai san su waye waɗannan mutanen da ake da ce musu da ake alaihi salam nan bai san su amma dai zai ga kalaman nasu da masu ma'ana to sai ya zama na bayan eh, nasarar juyin musulunci a iran sai kofa ta buɗe sai aka san ashe ahlul baiti na da mazhaba mu daga baya muka gano hakan sannan kuma da wani abu da nakan faɗa a kowane lokaci an ana ta mana kace abu nan a makarantar boko mun saboda a matsayin tarihi mun karanta a ka'id na shi'a amma duk na ƙarairayi ne wanda yammacin duniya suka rubuta madrasar ma manya-manyan littattafan da ake karanta na tarihi wanda tura suka rubuta ne wani muka karanta duk wato ainihin ka karanta wannan abin da za ka fahimta dangane da abin da ake ce ma shi a za ka fahimci wani wani murgudaddan fahimta za ka fahimci da shi kuma in ce fahimta ka zai zama salbi ba ijabi ba za ka ce wannan in su ba za ka ɗauka mutane ne fandararru don haka ake nuna su to amma wannan wannan juyin musulunci shi ya bude kowa ya zama na aini aka fara fahimta har kuma alhamdulillah waɗansu ba abin yan uwa suka fara zuwa ɗaya suna karatu a nan to abinda muke cewa shi to mu inda muke yana matukan kishi yana da matukar kishi na ainihin a koyar da shi wannan tarbiyya wannan tarbiyya na koyarwar ta alaihi musallam ba magana za a yi ba maganganu na za a yi magana amma ba ta hanyar magana don latila zai zama koyarwa ne an fahimta da koyarwa za a zauna ne a koyar da mutane koyar da mutane tun daga marhala tun daga farko wato kamar yadda ake koyar da yaro eh, ibtida'iya a fayar koyar da shi hannun sannan ya tashi da abin ya girma da abin yanzu alhamdulillah akwai yaya kamar ga su yayan mu da su suka taso yanzu su a cikin fahimtar suka taso su yanzu nan gaba in suka zama manyan gobe su za su ce ma ainihin eh, su za su ɗauka ma shine kawai abin da ma aka sani to aka zo jil na gaba kuma sai da su ma suka zama manya suka fara 'ya'ya su ma da jikoki lokacin kiran mu kuma mun tattafi sun muke da ni mai magana mun yi sallama mun gaba to lokacin kuma zai zama wa'yansu ajiyar da za su zo nan gaba za su ɗauka ma tun a zama azarma ainihin akan koron ake to wannan dole tarbiyya ne za a yi tarbiyya, tarbiyya. Tarbiyya tarbiyyar nan zama ake da mutane a koyar da su kamar da shi imam zainul abidin alaihi salam yakan zauna da mutane ne su zauna da shi har shekara guda su gan shi su ji shi su ga ayyukansa su ga su ga uh, mu'amalarsa da mutane duk su koyi wannan kaga bayan sun to sai ce musu to a yi na gida haka yanzu abin da muke bukata waɗanda za su zama sun sha sun je suna bayarwa na ba wa yan uwa da suka je eh, suka same ni a gida ne mai misali ke ce musu kunga misalin ku shine kamar wani wuri ne ana ana da ana ɗebo ruwa daga nesa kamar a zamanin da akan je akan gulbi a ɗebo ruwa nesa da gida so da yawa da kowane mutane sukan zama a dacen ba yanzu ba da yanzu ake da ruwa ta bututu a kowane gida in ba a najeriya kake ba da na san har yanzu a wayansu cikin wayansu eh, lunguna can ciki har yanzu ana zuwa mashaya a ɗebo ruwa ko bayan hakan har yanzu har yanzu kuma akan je akan je a ɗebo to na idan mutane suka je su ɗebo ruwa domin a kawo gida a yi amfani da shi to in ya je ɗebo ruwan nesa wajen inda koyar da ruwan da yake kamar kogi nesa ne da gari misali sai je can sai kafa rumfa sai yana ta shan ruwansa ya manta da gida gida kishi ha gida ruwan da suke aka yi tanaji ya bushe ya kare har suka shiga kanjamewa shi yana can yana ta shan ruwansa ya kafa rumfa a nan to kaga shi ya ma manta da abin da ya kai shi kenan ko ba lura ba to misalin ku kamar wanda suka zo ko kamfaci wannan ruwan ne aikin ku shine ku zo ku shayar da gida shayar da gidan yana bukatan a zauna tare da mutane ne a koyar da su a koyar da su da mu'amala da ɗabi'u su ga tarbiyya ɗin har a ya zama sun tashi a kai wannan kuma muna bukatan ko ina ya zama muna da waɗanda za su yi wannan domin yanzu mutane suna bumbun mana ne ba ba ƙwarori ba ba gomomi ba ba ɗaruruwa ba dubai ne suke bumbuto mana zuwa nan da nan kawai a bayyana ta haɓaka a tun mana mana ƙwarorin ka zama goma sha muka zama gomomi muka zama ɗaruruwa muka zama dubbai muka zama eh, muka fara zama gomomin dubai sai ɗaruruwan dubbai yanzu mun ana ƙiyasta mu da miliyoyi to kuma abin da yaɗuwa yake to wa'annan mutane suna bukatan a yi masu tarbiyya ne ko ba a lura ba suna bukata a masu tarbiyya wasu sun riga sun girma ba san tarbiyyar ba tunda wanda girman sa yake fahimta kaga yana ana bukatan a sanar da shi ko ba lura sanin kuma yara da suke tasowa su ne muhimmin wanda za a yi musu tarbiyya su tashi akai to kuma waɗanda suka zo suka koya su ne aikin su ne su yi wannan ya ce ainihin ku sani cewa wannan wannan eh, eh, bumbuntuwa da mutane suke mana muna bukatar mu ɗauke su ne ya zama sun fahimci menene menene ake koyar da su kuma alhamdulillah ba zan ce muku komai yayi daidai ba amma akwai wani akwai wani sauyi da aka samu a ƙasar mu wanda yake zaka wasa su ɗauka kamar tun da Allah ya yi ma can haka abin yake alhali kuma zuwa yi Allah misali ɗariƙan tijaniya kuma ɗariƙan tijaniya nan ko shi shehu Ahmad tijaniya nan sun yi zamani da shehu Usman dan fudu. ba wani daɗaɗɗen zamani ne ba amma su ba su taɓa haɗuwa da shehu usman dan fodiyo ba sai bayan shehu usman dan fodiyo ne sannan tijjaniya ta shigo lokacin muhammadu bello amma yawan kana ba mutum labarin ta zai ɗauka tun fil azar dama kowa ba tijjaniya ko ba ku lura ba alhali batun 'yan shekarun nan ne bai kai shekara 250 ba amma yanzu ya zama wanda suke ci sun ɗaukar tun fil azal da ma haka suke to kuma kenan wani abin nake nuna kun kenan wato in in aka yi ma mutane tarbiyyan eh, koyarwar ahlul bait nan da shekaru kalilan mutane za su ɗauka dama tun fil azal haka nan ne na san ba da jima ba ko wata ainihin wannan eh, eh, yaro na ahmad kafin ya sha da a ya makarantar sakandare sai ya ji malamin ayar din sai yana ta faɗin sunan an su mutane ba zan faɗi sunan su bakar a ce ina zaji mu sahabbai to sai sai ya ji malamin na su arki yana cewa in ya faɗi annabi sai ce sai wani sannan kuma sai wani shi kuma sai bai san su ba sai ya dawo tambayi umman sai ya ce su wani ne wa'annan sai ya ji maimakon ya ce imam ali sai yana faɗin wa'ansu mutane su wani ne wa'annan bai ma san su ba sai ta ce musu kai sai ce musu kaji kaji kaji ai wanda suka yi ma da zagon ba ne shi to yanzu ya gane shi wace mutumin yana ta cewa to kun ga shi ba da jima ba shi bai ma san wa'annan mutum wanda alhali da su ake koyar da mutane a matsayin su ne addini amma shi bai ma san su ba sai da ya ji malamin arki yana ta faɗin sunan mutanen da bai ma san su ba ko ba ba to ina gwaya ku misali ne in wannan ya kai irin wannan ya kai eh, jil kun zama ne jil generation ba zan ce maku karni ba don karni ana kiran shi wani lokaci shekara ɗari karni wato ko da ke ba laifin har da hausa mukan ce karni akan ce karnin iyaye sannan na 'ya'ya sannan na jikoki sannan 'ya'yan jikoki sannan jikokin jikoki to yanzu muna iya cewa akwai jil guda biyu sun yi overlapping sun haɗu akwai namu da mu ba akwai kuma 'ya'ya ko amma an fara samun ma jikoki aiko to kun ga yanzu in jikoki yan da jikokin nan suka zama su ne manya sannan jikokin nan suka dawo suka zama manya to za su ɗauka tun asali ma abin a kaka ake kuma ya kafa daram ke an bayyanci magana da nake bane to wato kenan cikin gajeren lokaci sai ka ga abu ya sake to kuma zuwan eh, tafiyan fahimtar mazaban albaiti sai zama shi ya bambanta al misali wannan jami'ar shehu usman dan podio da ke sokoto su suka yi bincike bincike ne suka yi ina jin ko sashin tarihi ne su suka ayyana wannan suka ce bincikensu ya nuna cewa ba wani abu da ya taɓa shigowa sokoto tun kafata da ya tasiri kamar shi'a wannan bincike ne su sun rubutacce sun rubuta ne suka ce da yawan mutum ana ce mu sokotawa eh, kadarawan siri ko kadarawan shehu ana ce musu kadarawan shehu suka ce to amma da yawan sakwatawa suna jin sunan su kadiriya ne ko ba su san takamaiman shi kadiriyan ba eh, eh, ba su san ba amma suka ce amma kaga shi'a su mutanen da suke shi'a sun san meye shi'a din suna yin bisa fahimta ne kuma inda aka bambanta wato ma'ana su wannan an koyar da sun san menene suke ba ainihin sun ji labari ba ne an fahimta yi saboda ta su da yake su sun karanta ne haka kuma akwai wani ban zan mai zan ce mishi ba wani kun san miya a cikin harka a wasu mutane sunan su yan zuhudu ko bayan har bayan wasu wasu sani ta wasu kun zaraba na na sa akwai wani yaro da muka zo na ce na ce mishi ka san kaza sai shi ce na kan ji labari na so ko yara ma za a ga suna labarin yan zuhuri suna labarin yan tawayya duk suna labarin ko ba su ko ba su lokacin da aka yi zuhurin ba suna ba haife su amma yanzu in aka ce musu yan zuhuri za su yana za na labari kira ma a kowane dan zuhuri yana nan yanzu ya tsufa ya yi farin gemu yana amma ya daina zuhurin to wani dan da wai sai zai bayan ya ya fice a matsayin shi dan zuhudu ne sai kuma sai ya je wai zama shi'a to sai kuma shi kenan shi ne ke gaya ma wani ya ce wasu sun ɗauka za su iya yin wani tasiri amma sai ce yanzu gashi abin al'ajabi harka ita ta koyar da mutane eh, sanin mazaban arabic yanzu za ka ga yana ce ba da misali daidai da mai wanke takalmi ya san a imma goma sha biyu ba kuma sunan su kawai sanabi ya san su a matsayin mai matsayin su da abin da suke muke nufi biyayya gare su ya sani su ya ce kuma ka ga harka ta koyar da su sai wannan yake ce mishi to to kai ma ba sai ka dawo harkan batun da yake ka da ka fita kuma baka ga abin da ka tsina na ba ba sai ka dawo ka dan ga abin da zaka iya yi ba kai ba. to ina zamanin dai bai dawo ba amma dai akalla dai ya ga wannan an fahimta ne to haka kuma akwai ma shi wani shi kuma ɗan tawaye na san yara su ko za ko ba za a gaya musu shi ma yake cewa kai yana gaya ma ɗansa ne ce kai ɗansa shi kuma ya zama dan <laughs> ɗansa ne yake ba da labari yake ce ma ba ba ba su ce mu da muka bar harkar nan da turai so ne shi abun taɓa tsammani shi ya za su zo ta karbi haka ba to sai dan yace ce to ba ka dawo mana <laughs> wato ainihin wato kenan ina iya muku wannan ku ga irin yadda abin yake shi tasirin abin sosai suna iya cewa ya bambanta da abin da dacin can ya taɓa shigowa wanda yake nufin insha Allah wani zai kafa ne dala to kuma kamar kullum da su mutane sukan taya ban mu su taya ban mu su cewa mu muka yi su ita mu mun yi kaza mu muka tsaya da kaza wace ko su mace kullum kuma magana nake ga musu a a'a ba mu bane aiki ne na Allah ta'ala yin Allah ne don shi ke da iko da zukata shi ke iko da zukata shi ya karkatar da zukatan mutane zuwa wannan fahimta ba yin mu bane na'am Allah ta'ala ya amfani da mu ya amfani wanda in ka zama ahalin ka isar da sakon nan karka karka aho cewa kai ne ka san idan aka yi huda da garma an san wasu ba san huda da garma ba kila suna jin labari amma in aka yi huda da garma manomi ya ko barin ce ya noma manomi ya noma da fartanya sai kawai ya aje fartanya sai ta ji tana ya ji fartanya tana makanta kirayi tana cewa sai ni wanda na yi noma sai ni wanda na noma gona in manomi ya jawo shi wargar da ita ba <laughs> ba sai ce noma mu gani ba <laughs> waye noma yawan manomi ya noma to ita fartanya ba kayan aiki to mu kayan aiki ne ba mu ne aiki ba ke aikin ba wa ke aikin yawwa kawai za ka ga Allah ya riya amma ana fahimta kai sai ka gode ma Allah da ya mai ka mai shi ka halin addini don a cikin hadisi Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa Allah yana ba da iko mulki ke yana ba da mulki ga wanda yake so da wanda baya so yana ba da dukiya ga wanda yake so da wanda ba su kun ga mulki ma kun ga fir'auna ma ya mulki ko kun ga karun kuma ai yayi dukiya ko yawa mulki Allah yana ba wanda yake so yana wanda ba ya ba su dukiya ma yana ba wanda yake so yana ba ya su kuma in kace kuma annabi Sulaiman ai kun ga Allah ta'ala ya ba shi dukiya ya ba shi kuma mulki ko kuma yana son sa ne annabin Allah ne to amma dukiya da mulki da dukiya ba alaman son Allah ba ba alaman lalai ba lalai ba ban ce maka duk wanda yake mulki Allah baya son sa ba haka ba na ce ba ban kuma ce maka duk wanda yake duduke Allah baya son sa ba haka na ce ba amma idan mutum yana da mulki wannan alama ce na cewa Allah yana son sa yanzu Buhari da ya sami mulki na Allah yana son sa ne sai sa ya bashi mulki mulki ba alaman son Allah ba haka dukiya ba alaman son Allah ba to amma sai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda Allah ya bashi addini to yana son sai Allah ya baka addini to yana son kai don Allah ta'ala baya ba da addini sai ga wanda yake so to kaga idan Allah ta'ala ya baka ya mai shaka ma abocin addini kai sai kai godiya ga Allah ga ce to mutane maimakon su dinka koda musu ce muka ba su mu gode ma Allah ne Allah ta'ala da yi mana wannan ta goma shi wannan eh, eh, ta goma shine daga nasa ɓangare. amma duk mu gane aiki ne jawur a gaban kuma kamar da na sha saba a mai amma duk wanda ya ƙi wannan aikin ko ya yi sako-sako da aikin nan to yana yin wa sahibar asirar zama zagon ƙasa ne shi ɗan zagon ƙasa ne to gara ma a ce ba a ɗauke ka aiki ka yi zagon ƙasa ba da a ce sam gara ma a ce ba a ɗauke ba sam da a ce an ɗauke ka ka zo ka yi zagon ƙasa duk naka zai fi muni idan ya zama kai kake da ahaliyan ka je ka kora sai ka yi shi saman ka kan ga yan uwa yawa sukan damu da rayuwa da sauran sun ce na cewa bai da ne karka damu da rayuwa in ka aiki saboda Allah ka manta da wannan Allah ta'ala zai zai zubinci sauran alamuran. kai ne ka aikin ka saboda Allah almuhim kenan to sannan kuma koyarwar da za a yi ma al'umma yana da muhimmanci mutum ya fahimci cewa koyarwar nan za a koyar da su ilimi ne ilimi za a koyar musu da kyawawan alaye. kuma wannan zai fi ta hanyar aiki fiye da ta hanyar magana yawa domin su mutane kallon ka suke ba sauran ka suke kuma suna da gaskiya in mutum ya zo yana magana sai su zuwa mashi waye shi me yake to suna da gaskiya saboda idan idan mutum baya da abu ba zai iya baka ba idan ya zo yana ce masu tarbiyya ya iya karanta hadisi ya fassara na kyawawan halaye amma bai da kyawawan halaye wannan shi halayen ya koyar yawa shi ya kamata ainihin a ga halayen a wurinsa ko bai magana ba ma wannan aikin nasa ma koyarwa ne shi yasa ma da yawan za ku cewa ainihin su makiya sukan ta kokari su dara a kan martaba an fahimta da mutunci ɗinmu ne ko ba ku lura da su da wannan ba kullum suna kokari su soki mutunci ne saboda suna ganin cewa mutunci shine komai kuma sun riga sun makara domin wanda aka riga aka san shi da ahalin mutunci don ko ka kwana kana zage ci kana bata lokaci to shi ilimin nan koyarwar nan shine zai zauna tara na kan wani ko je na yi kawo wannan misali a maganin da nake cewa na ji shekarun jama'a na ba da wannan misali cewa Allah ta'ala yana faɗin fa amma zamur fa yadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fa yamkus to yanzu zamanin zabat ne zabat mai tafiya jufa social media malai ihu kwarmato kwaranniya wa hau duk shirme kawai zabada ne zai tafi ne a koyar da mutane ilimi ban ce muku ba za mu amfani da social media ba amma amfanin mu da shi sai ya zama a aiki na hankali muke su ko kuka lura da yamma masu huji mu akan mu a huji mu akan mu kuka lura mun gode ma Allah kamar yadda aka ce Imam Ja'far Sadiq ne yake faɗo mun gode ma Allah da ya sa makiyan mu ma wawaye ne <laughs> sun iya wauta in suna sukan sukan su in kuna jin su kaji maganganu ba ko kangar wasu aladun za su za su sarayar da mun don san ga abin yana haɓaka kun san wannan aikin na makiya ne ko wai sun ga abin yana haɓaka ne ya za su ya za su ya za su ya za su ainihin kawo ƙarshen sa to hanyar kayan shi ne waɗannan yi ne ƙazafofi ne menene ba sai na ga shi abin da suke ba kasan an kara sauran social media wani lokaci kan ji hankali na ya tashi ina sauraro amma sai in zo dare in saurara wani lokacin ci to aka Allah ya jarashi ba da zama cikin wawaye to bari in ji wautar da suke amma suna jin zafin abin da duk suke bai taɓa yin komai ba dunduwan nan da kai suna haya haya haya haya za hada barazana za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza da za sun sun ci daram kowa ne zai danna a guje eh mana ai ma an tabbatar da wanda akwai wani gari gurba a cikin jihar kebbi wasu 'yan kungiya kun san suna wa'azi ana caza aziz sai a shi a cikin cikin yan gunya akwai wani yana da farfadiya sai ya zillu sai ya faɗi sai gib yana gib gib gib gib sai bakin sa kuma sai suka ɗauka an harbe shi in ba ka yi ba nuri da mai wa'azin da masu da zuba akwai sai da aka kayar da farwaya <laughs> ni an nuna farwaya da suka kayar duk gaba ɗaya ba wanda ya saurara ma wani ba su ji ƙarfin bindiga ba kawai sun ga mutum ya faɗi sun ɗauka an harbe shi to kuma akwai lokacin da suka taɓa yin taro a gombe shi ma har da wai a sifikan masallaci ba masallacin juma'a na gombe suna haya arar jihad haya arar su jihadi da mutane suke cin ma'arna lokacin zaben 2011 nan ne wai haya arar jihad haya arar jihad aka yi taro aka fara caza mutane to 'yan kungiya sai aka yi rashin sa'a wani kadangare ya fito daga rana. da wani ya gan shi ya zumbur shi wannan ma ya ga yau zumbur sauran sai suka ɗauka annan suka kawo ne in ba ka yi ba duk gaba ɗaya kowa ya ni gida sai aka sa sauti a speaker ana jama'a ku dawo kadangare ka gansu rana tsaka ana buɗe wuta suna fuskanta inda wutan ke fitowa kai ka kwatanta kan garusu ka san cewa wannan ba labari suka ji ba ba social media ya koyar su sun sha ne daga mashayan karbala wannan ko mutum ya ƙi mu ba inda an ga komin ƙiyayensa a ce da za a ce wani wani amma sai dai ga su dai sai aka zo sai dai matsorata ne sai wani ya daza a harara ya ce so a yi matsorata to da yake wannan kun ga wannan abin da suka yi mana sai ya zama na ainihin nukuda ɗin kuwa ne sai ya nuna ƙarfi maimakon rauni a gare mu sai ya nuna ƙarfi ne a shi har ma su ma suka ga cewa a ashe ba za a yi mana da kisa sai dai ba su da wani abin da kisa amma sun san ba su imanta da wannan suka suka kuma sun yi ma kuskure ne sun tambatsa abin yanzu yanzu da za ka tambayi za ka ce ma waɗansu mutane ai an gama da su waɗannan mutane an gama da su na sha wani fada wani sabin ce ko da zan je wani na sani ba zan ɓadda kama ba amma da wani zai ɓadda kama ya ɗan ɗage wandonsa ya ɗan riƙe magogi ya faɗan kwali ya ce alhamdulillah ya kalkala hausa ya ce alhamdulillah wannan gwamnatin buhari ta mana mai gari in shi yanzu ma ba bisu yanzu na bayan za su ce ustazu kana shan kwayan sun san cewa lallai ba a yi maganin sun san ma karfi aka ƙara sun sani sarai to ka gani wannan ah, har wala na kan faɗi wani abu ga dangane da ni ba fa ina dubin mun kai eh, musu da wanda ya kamata mu kai bane kana ɗauka komai lafiya lau ina nufin lallai mu ƙara ƙaimi ne mu wuce inda muke amma in aka kwatanta mu da saura wanda kadangare kan kora ba za a kwatanta mu da mawakai nan ba cewa an ce da shi ma ta dawo akwai wani almajiri da yake bara a wannan masallacin gurgu ne yana ɗan fiya da ƙafa haka ya rika bin sau kafin a kira sallah a fara hudu ba to ya balan sa sai ran nan ya zo bara sai na eh, haka ake jihadin dangare ya kore ko <laughs> to shi ke to kaga ainihin su nan dun sana cewa hayar jihar sai gashi dangare ya taro su to ba nan mutum da kanmu da su ba har wala a mustawan irin nizami da tsari akwai wani lokacin da muka yi wani taro a Hussainiya wanda ta kai ma ana shiga ne an yi dogon layi layi har yana kwana za ga mutum kai ga shi kuna kabaɗa da kabaɗa shi yana tafiya ne kai kan shi yana kusa ne kai kana nisa don ana bi ana bi an yi abin yan an duga kalwa tsaye kalwa tsaye da shi ne amma ba wanda yake abin da ake ci mashantin ya tsallake ya je wani har wani ya kalla yake mamaki ce ina ake wannan a ƙasar ya ce inda wasu ne kowa za shi na ne ya dafi sai ya shiga amma kowa yana jiran time ɗinsa ne sai ya shiga kowa saboda ana lalurwa mutane sai dan bincike su a ce su wuce ɗaya ɗaya ɗaya da can da husaini yana ta shiga makin sai aka ce jama'a yi haƙuri ba za a yi shiga ba sai suka sauran suka tsaya wuce. inda wani sai ai da wasu ne duk wanda ya zo zai nufi kofar ne yi ta darga da shi sai ya kotsa kawo to nika ce duk da haka duk da haka nan ban ce mana lafiya lau ba ban ce mana komai lafiya lau ba amma duk wayannan abubuwan da ake gani kamar a dake wanda ake yi da irin nizamin da ake yana sakamakon tarbiyya ko ba lura ba tarbiyya ya haddasa wani to amma ba komai lafiya lau ba ne muna son mu wuce wannan mustawa ɗin ko ba na ga har ainihin ainihin wani lokaci kuma har wala yanzu ana ido wani abu da zan shi koyar wannan da zaka yi koyar da ilimi zaka yi ɗin a ahlul za zaka koyar ba ra'ayi ba ba ra'ayi za a dan kalamin mutane ba an fahimta a don nakan kamar wani suna ganin kamar ko dabara ne ko wayo ne ko za a dinga haɗa abu ne sai a hiri da ta wani abu sai ya zama shine shi ce wannan ba da shi ne shi da ba da al'amarin nan bai kai ko ina ba na san wasu ba su san yadda abin ya fara shekara arba'in da hudu da suka wuce da yawa ba su sani ba amma za su san yadda muka fara al'amarin na shekara arba'in da hudu da suka wuce wanda in aka sha kwansama da maganganu ba maganganu ba musamman saboda zuwan mata cikin al'amarin saboda da can ba a san da mata a cikin wani abin addini amma yanzu ko taron ko wucewa muke da sai wani yana kallo ya ga ana ta wucewa sai ya ga bai ga mata ba sai ya ce ina matan saboda ya san cewa dole sai ya ga mata har ma wasu ba fara kwaikwayo yanzu yan kwai sun fara kwaikwayo su ba wai sun ce akwai mata a addini da ba su ma haka lokacin da muka yi jana'iza ma da aka ce wasu suka ta shigo iyu jana'iza har da mata jana'iza har da mata wasu ma yanzu suna jana'iza wai mata ma na zuwa su ma suna jana'iza wale mun san da kokowa ya koya muku suna ta koyon abubuwa amma amma suna ko mana jafa'i suna ko mana jafa'i amma suna koyo haka ma sun ɗauka a rukun masu yawa wai mata ba su tuka mota wai suka ce ai mata an zazzaki tana tuka mota hawa to kun kun na goma to lulu wannan ya to wani to su ma sai suna tuka <laughs> amma wayansu abubuwa da yawa sai su ce sun koya sun ga ainihin ga yadda ake yi to kaga yana tasiri har da karatuttukan da muke yi an fahimta ai mukan ji tasirin karatuttukan a irin nasu in su ma suna yin ko tafsiri suke sai su ɗauko wanda suka ji mun faɗa amma su su a littafin su ba wannan mu a cikin littafin mini akwai shi kuma wajen mu suka ji amma sai su faɗa a matsayin kamar ilimin su muka ce ok a tafi a da ko an kama hanya hankali hankali tarbiyyar ne ne muke so in sa Allah ya samu to amma tarbiyyar nan da nake cin ku ba ra'ayi ba ne ba dan karar ra'ayi za ka yi ba na faɗin wannan ne domin akwai wanda suka musamman bayan waƙiyar nan an yi tangal-tangal an so a nuna ma mutane a kowane ra'ayi na gaba kai ka ce abin da ya faru da mu mu ne muka yi laifi kuskure muka yi kamar mu ne muka tsaya kyan irin tsaya wanda bai kamata ba ko kuma muna neman abin da ba zai yiwu ba har ma wasu sun ana faɗa an bicaga wai ba ma mana hankoran abin da ba zai yiwu ba ne to hatta ko ba zai yiwu ba ne shine hankoron kowane annabi karanta labarin kowane annabi kaga duk annabi inda ya zo abin da yake so ya kawar da abin da ya samu wanda ya saba mana Allah ya tabbatar da wanda ya zo da shi wanda ya daidaita na Allah ko al'umma ta karba ko ta karba aikinsa ne ya ce wannan abin da kuke yi a ta ya sami suna gargajiya ne ko suna goma gumaka ne ko mamaye suke ce masu wannan ba daidai ba ne ga na Allah ko mun gare su ko su karba ko kada su karba ba zai ce in ba za su karba ba in zauna kawai in rika dan koyarwa na in shiru da bakina in ce masu wannan abin da kuke yi dai Allah zai taimake mu to in shiru kada sa kai na a masiba wannan annabi zai maka haka ya compromise da azalmai don ya zauna lafiya to kuma shi in kana tsammanin dibara ne sassautawa da azalmai don ka zauna lafiya to sai mu ce maka lallai na farko dai ba mu san inda ka samu wannan tarbiyyar tunda lallai ba za ka fi imam hussein ragaba ga wanzuwan wannan addini ba ko za ka fi shi ragaba ne za ka fi imam Hussein ragaba ga wanzuwan wannan addini to me yasa ya ba da kansa me yasa ya ba da kansa na wani mai waƙe rai a bakin imam Hussein magana ya cewa ah, in dai addinin muhammadu ba zai tabbata ba sai dai da kashe ni to eh, ainihin takuba ku sare ni masu ku soke ni an san wannan kamar waƙe ne aka yi to ainihin da aida sai ce abin da ya kamata yanzu kawai in masu saranda ne domin sai in samu koyar da mutane koyar wannan za ka koyar ne tun farko akan mene ka ba daga baya ne za ka zo ka ce masu mutane to yanzu mun yi karfi mun yawa eh, to yanzu ba mu yarda da kaza ba haba sai abin ya zama ya zama farko to mu alhamdulillah tun farko ba mu fara da sassaucin ba aka nan a yadda muke kyam din ne aka nan muka girma kyam din kyam kyam kyam din kuma za mu ci gaba insha Allah har ya zuwa tabbatar addini wanda yake ce maka tabbatar addini ba zai tabbata ba yana ba me na ne ba dan mene addini ba zai tabbata ba dan me an ce maka ainihin wannan da'awa ta imam Khomeini ainihin a Iran kowace za ta tsaya ai shi tunanin ma mutane a nan Iran kenan a da suna tunanin sai ma sai ma bayyana yanzu ba daura mu musulunci muke zaune a ciki ba to ya bayyana ne ana a yanzu ne ana shirin bayyana na nasa da yanzu in ya bayyana zai sami ainihin yanayi daidai da bukatan yakin da zai yi ko a lura zai sami ma'aikata yanzu yanzu duk ana ta shiri ne ko ɗazu na ganin labarun harba satellite sararin samaniya wanda iran ta yi to duk ci gaban nan duk shiri ne na bayyanansa da yadda yanzu a dacen ainihin yan falasɗin na harbi da dutse yanzu suna aikawa da musayyara ta ne kuma duk sun san tushen abin daga nan ne sun sami sarki koya musu akai yanzu sun san cewa eh, yanzu ba lokaci yanzu lokacin wurgar lutsa ya riga wuce yanzu ku harba a harbe ku ku shigo inda muke ku mutu da ba don wannan jamhuriyar ba da wannan bai aku da kuma inda aini aka samu yaman ita kaɗai daula da mutane su suka ba da wannan goma baya shi ma da ba don wannan jamhuriyar musulunci ma da ba a sami wannan saboda mini nan suka koyi abin kaga ashe kenan jamhuriyar musulunci yaduwa take yi za kuma ta mamaye duk duniya to mu a namu nahiyar mu ainihin yanayi ne wanda yake shiryuwa wanda suke ganin nan gaba ba ma da nisa ba kamar al'amarin nan ya kafu da in ba ka ba me yana su na tsoro me yasa suka yi akwata kunna suka yi sun suna jin tsoro ne eh, tsoro ya sa sun ji suna ganin zai auku ne saboda haka inda akwai wata hanya yanke da za ka bi ba wannan hanya ta dakewa har ya zuwa nasara ba da sai mu ce lallai in dai har dai har aka baka wannan hanyar yanke duk wasu mutsar kai addini lafiya lau sai mu ce lalle ustaz zan ce maka ko shek ne ko mamini ne ce lalle kafin manzo Allah gatanci sau da manzo Allah sai da ya ci wuya ya ci wuya shekara goma sha uku a maka aka kone shi aka bi shi da yaƙi aka bi shi da badar aka bi shi da uhud aka bi shi da handak aka ci wuya shi nasara amma kai kai kai kai ka sasanta da azalumai sai ka ga lafiya sai mu ce kai dan gata lallai kafi manzo Allah gatanci me yasa sai manzo Allah ya yi shawara me yasa kuma shi aka ce masa shi ya daure hanyar kenan fasbir kama sabar ulul azmi min arus ulul azmi duk sai da suka sha wahala wani annabi ne aka aiko bai sha wahala ba ko annabi suleiman da kaji an ce yana da dukiya da mulki wallahi ya sha wahala ka karanta tarihin annabi suleiman da ya sha wahala da mutanensa suka yi ta jin haddasa wanda ya yi a kansu da mulkin aljanu da aka bashi suna ta kutun kutun suna jiran suna ta hadda kazafi ma har kazafi su rukai masa fitan da yake da daddare yana zuwa yana ba ainihin a aramil taimako me yake mace ba ta da mijinta ya rasu ya je ya je ya yana me yake yi an cutar da shi ya ci uban waya kuma yana rasuwa suka ɗauko wani kati daban suka ce ai dama sihiri yake da sihiri mallaki mutane to kaga ba wani hatta annabin da ya kwalta da zinari an fahimta sai da ya ci waya saboda hanyar kenan domin eh, aljanna ladan dauriya ce mala'ikun sun shiga arziki sukan ce sukan ce sukan ce bayan aljanna salamun alaikum ma sabartu to sabar akan mene ake akan shashe gari ne a zauna nan a cika ba a je gida a zauna a zauna kawai a ta darasi a katon ciki a sha shagali sai a mutu lafiya lau sai kuma a je kawai ce na aljannan a ce ga aljannan shek ne <laughs> to hanyar kenan sai a shirya ma hanyar an fahimta ai sai dai in ba ita zaka bi ba an fahimta sai dai in ba ita zaka bi ba amma nasara yana nan bai an karbi insha Allah wa rabbi ne eh, naka ce in ma ayi da kai ko ayi ma ayi baka to amma kamar yadda nake cewa ku da kuke nan kusan cewa kuna da mishan kun zo ne ɗiba don ku kai an fahimta ai wannan muhimmin abu kun zo ɗiba ne don ku kai idan ya zama da ka manta abin da ya kawo ka kamar wanda ya manta inda ya dace in ya zama bai bai bai bai bai bai bai da abin da manufa kenan bai sai yana rashi ba lokaci ya kamata ka ji kana hankoron ka ɗima ne domin amfani da kai komai har in baka yi haka nan ba to naka ya fi muni gara ma wanda tun farko ba a bashi aikin ya sake ba don kai in aka baka aikin aka zaɓe ka aka baka aikin ka yi sake ka ƙi yadda ya kamata ka yi zagon ƙasa sake baka aikin da ke gaban mu jawur ne muna fata ya zama Allah ta'ala ya yi amfani da mu wajen tabbatan wannan addini muna godiya gare shi bisa keɓantar mu da yi da wannan tagomashi nasa nuna mana wannan shirya kuma na fata ba da jimawa ba kuwa muna iya da muka fito afirka ta yamma gaba daya da ma kamar da muke cewa ita ma afirka gaba daya suna kallon nigeria a matsayin jagora ne shi ya sa yammacin duniya suke jin tsoron nigeria suke jin tsoron kada wani abu ya faru a nigeria don ya faru a nan sauran kasashe za su fama in iska ta fara bugawa daga nan za ta mamaye sauran sauran masu kallon mu matsayin jagorori ne saboda haka kun ga kenan muna da babban aiki a gare mu to ba da jima ba insha Allah wa azim kamar wannan ya abin nan eh, fahimta na wannan koyarwa sahihi na iyalan gina annabi kamar ya mamaye duniya kuma ya shiri ne na zuwa bayyana da wanda da bayyana ne za a insha Allah yanzu kuma an karibi muna fatan Allah ta'ala ya riska da mu da bayanansa in kuma har ba mu riski wannan ba ya zama mun ba da gudunma tun ma kafin ya bayyana din kuma na fatan Allah ta'ala ma ya taso mu ma in ma mun riga mun kwanta da mu sallallahu alaihi wa sallam wa wa alaikum wa rahmatullahi